Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shiri na tambaya da amsa wanda a wannan karan ni Garba Aliyu Zaria zan gabatar. Wannan shiri dai na iyakacin ƙoƙari ne domin amsa wasu tambayoyi da wasu masu mu ke aiko mana dangane da wasu bayanai da suka shige masu duhu. A cikin wannan shirin za mu amsa tambayoyi daga masu son jin waiwaye ne wakilin nan namu zaunanne a Florida na ƙasar Amurka. sannan masu so su ji tarihin Dr. Sanusi Tambari Jaku da dalilan da suka sa bai faye ɗimi ba a harkokin siyasar Nijar na yanzu, sannan kuma za a ji tarihin birnin Injamaina na ƙasar Chadi. Ba tare da wani ɓata lokaci ba sai a yi sauraro lafiya. सुनो भाई साधो बात कहूँ मैं खरी के दुनिया एक a gaida wannan daɗaɗɗen waƙar indiya dusu nambari tsohuwar waƙa da watakila ba a nuna irin waɗannan fina-finai a wannan zamani dalilin sanya wannan waƙa kuwa shine saboda waɗanda suka rubuto tambaya ta farko suna son jin tarihin wani tsohon ma'aikacin rediyo ne wanda tun wancan zamani na dusu nambari yake aikin radiyon masu tambayan kuwa suna da yawa domin sun hada da comrade ɗahiru malam da na lado mai albasa ma maso gana da mai girma hakimin rafin ɗan kure to ba tare da wani jinkiri ba na nemi wakilin namu yakubu lukman da ya amsa wannan tambaya da bakinsa saboda haka gabatar da kanka yakubu lukman da farko kamata ya yi in fayyace cewa yakubu lukman da steve lucas mutum guda ne dalilin da na ɗauki suna yakubu lukman shine don bambanta wa nike ma aiki lokacin da nake ma murya amurka aiki na yi amfani da sunana na haifuwa wato steve lucas to don fara yi ma radio faransa aiki sai na ce bari in ɗauki suna daban don kada a ce na koma yi ma murya amurka aiki bayan da na riga na yi ritaya sannan dalilin da na koma radio faransa na yi marmarin aikin jarida kuma ban so hausa ta ɓace min ba to madalla bayan haka ga tarihi na an haife ni a bom a jihar plateau a 1946 jim kaɗan bayan da haihuwa ta yi iyayena sun koma garin madawa a jamhuriyar nijar da zama shi yasa iyayena suka wayi gari ina jan hausa kafin na koyi turanci domin kuwa ina wasa da yaran gari yayin da a zamanin ne iyayena suna aikin gina asibiti a galmi bayan mun share wajen shekaru hudu sai muka koma amurka don hutu inda ala dole na koyi ingilishi bayan haka wajen farkon shekarun hamsin, mun koma danja a kudancin maradi kasar nijar inda mahaifina ya gina asibitin kutare a lokacin nema na fara firamare a makarantar kent academy a Myango, jihar plateau bayan haka kuma na je makarantar sakandare ta hillcrest a jos duk in na yi hutun damina ko kirsimati sai in koma nijar wurin iyayena shi yasa hausa bata ɓata min ba bayan sakandare na yi ma wani Profesa mai suna Charles Craft aiki a anguwar Dogon Dutse ta Jos. Aikin kwa ya danganci fassara da rubuta bakaken wasu harsuna masu nasaba da Hausa irin su bura da higi da margi. da dai sauransu. Professor Kraft ya nemi ni da in je jami'ar da yake wa aiki, wato Michigan State, inda na koyar da Hausa ga ɗalibai yayin da na sami digiri na farko. Haka kuma na koyar da Hausa ga 'yan aikin sa kai na Fisco da CUSO na ƙasar Canada. Bayan haka na je jami'ar Michigan don samun digirgir. sannan na yi ma ma'aikatar kiwon lafiya na amurka a sashen inganta harkokin kiwon lafiya na kasashen waje aikin da ya kai ni kasashen duniya da dama To bayan haka na haɗu da wani mutum a nan Amurka wanda na fara haɗuwa da shi lokacin da ya yi aikin sa kai na Fisco a garin Kano. Sunansa David Hosted kuma shi ne ya kafa sashen Hausa na murya Amurka. Ya neme ni da in zo in yi aiki a sashen Hausa. Na amince da wannan roƙonsa kuma na yi shekaru fiye da ashirin ina aiki a murya Amurka. Na fara aikin murya Amurka zaman manemin labarai, kana na zama shugaban sashen Hausa. Bayan haka na zama Direktan Shiyar Afirka na murya Amurka mai kula da sassa watsa labaru da harsuna takwas. bayan haka kuma an maida ni direktan ofishin kafa tare da inganta hulɗa da gidajen watsa labarai na ƙasashen yammacin afirka na yi wannan aiki har lokacin da na yi ritaya a shekara ta 2008 bayan haka na koma jihar florida inda nake zama da uwar gida na fatima da ta zainab a nan ne kuma na fara yi ma radio france aiki na ɗan jarida ina fatan masu sauraro sun gamsu da wannan takaitaccen tarihi na. हर कहत कबीर सुनो भाई साधो बात कहूँ मैं खरी के दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी ये दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी a gaida wannan waka kada a shafa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international Yanzu sai mu je ga masu tambaya ta gaba wadda ta fito daga mutane kusan bakwai da suka hada da Awal Ibrahim ɗan Nijar da ke zaune a Amurka da kuma Yunusa Alhaji Shikal shi ma dai mazaunin ƙasar Amurka da Malam Yunusa Alhassan 1004 Lagos da kuma kasuma Muhammad Safele Najeriya. jerin waɗannan masu tambaya na son jin tarihin sanannen ɗan siyasan nan ne na ƙasar jamhuriyar Nijar, Dr. Sanusi Tambari Jaku, Masu tambayan na buƙatar sanin me yasa ba sa jin ɗuriyarsa a wannan zamani. Domin jin amsar wannan tambaya, mun miƙa ta ga wakiliyarmu da ke mai Lidiya Ado, kuma ta yi tattaki zuwa gidansa domin masu sauraro su ji daga bakinsa. Wannan tattaunawa dai tana da tsawo sosai, amma bari mu ji kaɗan game da ƙoƙarin da Lidiya Ado ta yi don samo mana amsar wannan tambaya daga bakinsa. Wasu suka aiko tambaya akan suna so su san tarihin tarihinku ko ma iya ji daga RFI Hausa? A'a, ni ba za ni ba su tarihi na ba. Saboda? In suna son tarihi na, su nemi waɗanda sun kasan shi tarihin nan. Ko ko su nemi takardu waɗanda an ka rubuta bisa ga tarihi na lokaci-lokaci in ana son a naɗa mutum ga wani babban mukami ko in yana son shiga wani zaɓe wannan tarihin shine da faransa ake cema curriculum vitae ko cv duk wanda ya yi karatun boko za shi shiga wani aiki sai an mishi wannan cv kin mun gaji da yin cv mun gaji da yin cv ni tun shekara 1970 nike aiki ina aiki ina shiga kaso akwai cv kina kuma lokaci-lokaci da yawa na ba da shi cikin redo ko cikin television na gaji da ba da kina kuma bayan haka nan eh, mutum baya tashi shuwasa kanshi da kanshi in ana buɗa a san mutum da gaskiya a bidi waɗanda sun kasar shi amma ba shi ba ni abu guda zangaya miki to ina iya magana kafin eh ina iya magana yawa eh kun san akan yi amsoshin tambayoyinku mutane na aiko tambayoyinsu daga ƙasashe daban-daban ko daga nan Nijar ko daga wata ƙasa. Muna son tarihin wani kuma yawancin lokaci akan tambayi mai tarihin ya waɗi da kanshi. To yawancin lokaci haka nan ne irin waga tambaya ce wani azo yana so a ku shi tarihin kanku. to kenan kun gaba wanda zamani wa dole dai wurin ku za ku so saboda waka a bakin mai ita ta daɗi shi kenan abun babu wani complication kawai ku bamu tarihin kan ku ne mutane ke so su ji kuma sun yi so su ji daga bakin mai magana <laughs> ne in na bar tarihi gina kamar kenan na wasa kaina a babu ba ai don sun sun tambaya ne za a amsa musu matambayi ko bai bata kuma bukatan mutane ita muke yi a radiyoyi kenan hakuri za ku ku bada tarihin kanku wani tarihi zan ba da wa bane cimki ni sanusi za ku an haihe ni gari na kwarnaka ina ne kwarnaka kwarnaka tana arewacin maradi duk wanda ya bi hanya ta kwalta ta maradi zuwa da kwaro ya samu kilomitar saba'in yana kai gat cikin garin kwarnaka daga cikin garin kwarnaka in ka wuce kai arewa kai kilomitar hamsin sai ka kai ga da kwaro to kyari nan ne garinmu na an ka haihe ni cikin wannan gidan na sarkin kwarnaka tambari zaku cibiyata tana nan a cikin gidan nan nan ni girma hannayi shekaru na shiga karatun boko haddun na kare karatun boko na ecole primaire har kai ina cikin kwaleji nan ya mai shekara alif da ɗari tara da hamsin da shida ubana sarkin kwarnaka tambari ku ya rasu ni ban sani ba ma ina nan kwaleji gwamna nasara shi yasa an ka sa ni cikin jirgin busa an ka kai ni maraɗi an ka ba ni takarda tana ruhe cikin ambula in kai ma. wato komandan na sarki nasara na maraɗi da na kai mishi ya buɗa ya karanta ya ce ubanka ya mutu kai ne sarkin kwarnaka ce ni ya yace i ce sau ai wannan harka ni bayar yarda ita ba shekara ta goma sha shidda yace kakiya ce nakiya kakiya nakiya ce to shi kenan ina gaya mu gwamna kakiya yasa gendarma nasara na maraɗi. ya ɗauke ni cikin mota ya kai ni har gida kwarnaka a ranar nan ne ni na san ubana ya rasu kuma da na je ban yi nihin in je gidan wanga wa na ba ko in je gidan wanga ko in je gidan wannan ko in je ni takanas na tahi kwarnaka gidan mu muzani gidan sarki inda uwata da kishiyarta suna zana suna takaba na je can wani wammun ya ce mu a'a ba a shiga cikin gida a rabi da mata su yi kaba su taho gida na na ta gidan shi ban biɗi sarauta ba na same ta ba ni son ta ku riƙe mulkin ku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna saraliyan sarƙa sun yaye a cikin himmar mista magaye dukkan jama'a kuma ya waye turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu zo juna. A gaida wannan waƙa ta marigayi Abubakar Ladan Zaria. Yanzu sai masu tambaya ta gaba waɗanda suke neman tarihin birnin Injamaina na ƙasar Chadi. Masu tambayan na buƙatar sanin wai akwai Hausawa a ƙasar Chadi kuwa? Masu wannan tambaya sun haɗa da Hajiya Daurama daga Najeriya da Najib Gamba da kuma Alhaji Adamu Abubakar Domin neman amsan wannan tambaya na gabatarwa wakilinmu da ke ƙasar Chadin birnin Injamaina, Tijjani Mustapha Mahadi, wanda shi kuma aka yi katari ya sami wani dattijo wanda yawancin gwagwarmayar kafuwar birnin Injamaina da shi aka yi. Za mu bi dattijo Malam Abubakar Umar, wanda aka fi sani da Malam Garba na unguwar Zango, domin ya warware mana zare da abawa. tahirin kafodin jamena dai rabi shine sanadi sanadin ta saba kafodin jamena rabi ya biyo kai kashe sashin gilfai ya je zauna a dikuwa to shine salatu mai diguri sa dikuwa to shekara bakwai yana di kuwa kama gwamnati to abin da ya tsaye da shi kuwa yaran su zai je Sokoto suka samu labarin karfin ba za su iya masa aka taro roƙon Allah zuwa na shekara bakwai da zai shiga Sudan sai gamu da jika shi Usman ashe shi ya haya ma Hayatu nan dan Sa'idu ne sai da kuma dan Bello Bello kuma da shi Usman da ma can kan shi Usman ne kwarai ka zo ga ma an afa maka Hayatu baba Sa'idu do Balda to akwai Balda gari kudancin Dikuwa nan malam Sa'adin ya zauna saboda yana rabu roƙon Allah ya samu nasara zuwa Sokoto to shi ma can su Sokoto suna roƙon Allah kar Allah ya kawo shi shekara bakwai ya ga abin ya yawa sai ya ce mun yanzu zaman nan mun yawa ya isha kuma rabe sarkin da ya kashe nan sai ya tafi arewacin Borno wajen bakin lakshya da tara samari za a zo a yaki rabe sai rabi samu labari sai kai zo mun muje mu same shi duka da za a tare wancan shi kuma shi kuma dan hayatu sai ya ji labari rabu baya nan yana auren yan rabi sai tara mutane mu shawara ku zo ku kai ni gida rabu baya nan mu je mu ebi makamai ku kai ni isa ku wannan ni zaman nan zaman ya ishe ni shikenan sai ta hawo ke da daga wanta fadalar da shine shine matsayin rabi a jikuwa ku tsare guri mu za a zo a fada ku da da ba a kashe wanzu a kashe a ɗaya bakara a kai miji na gida ni kuma zan yadda a kashe ku ba shi kenan ko da malam hayatu ya zo jikuri ta da an tsare gari gari na aka ta yaƙi aka ta yaƙi aka ta yaƙi da shi da mutanen malam hayatu da ba sauran jama'ar rabi kan a ce karfe goma sha ɗaya an kashe malam hayatu su ma kuma sun kashe fallar da rabi yaki ya watse to daga nan hawa sai a gidan ubanta ubanta ya dawo ya aka aka sai shi ce amana shi ce amana shi kenan to ba a daɗe ba sai kuma nasara suka zo suka biyo san rabi suka zo suka ɗauki sarkin bagarmi daga cikina suka zo suka zauna a wannan jami'an na jeji ba komai jejin Allah ne sai arab da shanu suna kiwo a gefe daya ba ba gari ba gari Gefen allah ya zauna ba gari to suna wuni kaman gobe sa yaki da rabi da can sun fara yaki da rabi suka yi da sauyin 80 sai ba za su kama suka kawari su koma wata shida suka haro can suna da 120 a da suka dauko su a raƙuma raƙumi biyu da 120 nan ga 80 ba Sai bai tamba su sa rabi yana da soja dubu biyar a dubu biyar ɗin nan su maka su ta ta ta zafi bin duka sai a caccaka a caccaka a caccaka a caccaka sannan sai ko ta harbi yake ba ta zafi to za su kaman gobe sa yaki da rabi gobe suna gini wata babbar bishiyar mutar da bishiyar amma ta kewaye an ta don tarihi mutar da muna hawa muna sauka bishiyar ala ma sha ala masa zuwa da masa zuwa da Hausa bishiyar zuwa amma ta kewaye su gini da saboda tarihi to sai ya ce masa gobe kamar yanzu a gobe an sa rabi an kwai shi a kashe rabi an kashe rabi na yadda amma namiji sa rabi an kwa ba zai yi ba ba zai yi ba yace me komai sai sa ban yadda ba an kashe kashe rabi kuna da makamai na yadda amma a ce namiji ya sa rabi an kwa wannan ƙarya ne ba zai yi ba ba ko soma yaki gari karfe gari wai karfe ba ko soma yaki shi biya daga yammacin kusuri su suna daga yamma kaɗan ana ta yaƙi kaman a ce sha biyu sai ji an busa bigila an kashe rabi shi kaji ba mun ga sa sasa sarki an kashe rabi a ba a minti goma ba kuma sai aka an kashe kuma dalani shi kuma min shine eh, sojan ƙa'idar sojan faransa da suke yaƙi da rabi to sanadin kafo jami'a kenan. madalla kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International cikin shirin namu na tambaya da amsa. Kuma ana jin amsar tambaya ne game da kafuwar birnin jamaina na kasar Chadi. Za mu sake komawa wajen dattijan namu Malam Abubakar Umar wanda aka fi sani da Malam Garba na unguwar Zango da ke birnin Injamaina. Baba Takwara na Jamuje. Aka ɗaya bai jama'ar Rabi waki ɗaya aka zuba su a wannan daji. Su ne su ne uh, aka ce ba mulkin Rabi ku zauna aka fa gari sai. Lokacin daga bayan Rabi uh, sai sai sojojinsa sai fada masa da ɗaya ɗebo daga Sudan. Sai ne kafar kafar kafar jami'a na kenan. Zama ana a cifor Lami. Shi lami nan shi ne babban kumandan sojoji ne da aka yi Rabi. Shi aka yi Jalli lami kenan mana mana ka Ma'ana lami su da sunansa aka saka gabanin lami aka zauna shekaru suna mulki na Rabi da bayan sa suke a ce a nan ba zai ba mulkin Rabi ya wuce aka zo ga shi gaba da mu nan ana ce garin kilesu aka zo kun noma kun kun kun masara ba magana turabi lokacin a garin nan mata ne masu yawa sai su banda da bare bari da saraka ba su ne mutarabi zari ya zauna ana tafiya sai aka sai sharif biji da aina da shanu yana ba turawa nono ka zama kai ne shugaba kamar sarki ya zama kamar sarki da ya zama shi ne sarki ana tafiya a wannan hali ana tafiya a wannan hali ofishi ɗaya ne sai sai ofishin lamis ba wani sauran gaba da duk sauran ofishi da ba ka haife su to mun so mu zuwa mu hausawa ba hausa a fara kawowa ne malam haruna mutumin zariya ne sai wuce ta humanka shi ta rabi yana mulki a adikuwa ce ina kan wani ake ni na dinkin takalman soja aje shi na dinkin takalman soja su ma fara suka ce mu mu ma kan ɗinkin man takalman soja kan zauna shikenan ya zauna ana tafiya ana tafiya baki suna zuwa sai lokacin ba mota da kafa ake tafiya ko ko ko da jakuna sai shi malam haruna nan sai mutu akwai dan dauda sai aka dan dauda sarauta shi malam kuma haruna shi hari musa kuma shi baya na kai da amma dauda sarauta shi da shi yake zan sarauta kai zo an yi an hausawa to a sanin ai zango inda za aka haife mu sai aka yi ruwa da dare baki duk sun jike a titi ba dakuna sai ya dauko mayar da dare kaga mutum da kuma sarauta kun ga aikin da yawa baki duk kan shi ya jike kun gani kun gani kun gani yayi suka to shi ne musa a sauke wannan a bashi sai ke dauda a bashi gefen sa kenan sai ka je ku je kwanta na san yadda zan yi da ya bashi ya je dauko an bursa shi ya can bakin kogi yanzu ya zaba ne kusa da shaden yanzu ana kafe mu aka fa dakuna kasa a kagu sama ciyawa aka yi dakuna wajen dari da wani abu nan baki suke sauka shi dauda sai ya zauna a merin a dauko takardun baki a sa hannu sai wuce ba mota ka baki da kafa sai jakuna ana wannan hali da wannan habu abin ya samu sai aka yi dakuna shi kenan ba shi gwa gwagudu can suke a zango to da wannan hali ya samu sai aka ce a kira shi lokacin babanmu yana jima za iya jima yawa mutum ya ci ba ke kyawa haka sai son maka alheri kuma ce shi aka yi gaskiya har jama'a al'amiri da asar ya ce sarkin zango kuma shi ne sarkin zango shi sarkin hausawa shi kuma haji musa yana so bai a bashi bai ce in ka kwan uka shiga da ya ce a gazan da na fasa yanzu kai abin za ka yi aka zauna haka fa ana tafiya da nan hali sai je cewa shi mer yake a gaya wa sharif kasir duk kabila a shugaba daya duk kabila shugaba daya shi kabilu ba mu da yawa aka yi mana mu shugaba a tsohon aka yi bari bari a abba isa daga gadi mai ture shi to garan kuma gari ya kama ci gaba har gaba ana ta karuwa. Masu iya magana da yakan ce laifin daɗi karewa. Da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilan namu Yakubu Lukman da ke zaune a Florida na ƙasar Amurka da wakiliyarmu da ke Yamai a ƙasar jamhuriyar Nijar Lidiya Ado da kuma wakilinmu da ke birnin Jamaina na ƙasar Chadi kenan Tijjani Mustapha Mahdi sai ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.